Ja masoyan sashen Hausa na Radio Faransa, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu. Kuma a yau a cikin shirin namu za mu duba waƙoƙi da rayuwar mawaƙiya Ummu Sangari. An haifi shahararriyar mawaƙiya 'yar baiwa Ummu Sangari ranar 25 ga watan Fabrairu 1968 a ƙasar Mali cikin birnin Bamako. ta fara waka tana karama a matsayin sana'a don ta taimaka mahaifiyarta wajen tallafawa gida domin mahaifinta ya watsar da su mana iya cewa ummu sangare ta gaji waka ne domin mahaifiyarta aminata mawaƙiya ce ta gargajiya mai amfani da ƙwarya a matsayin kayan kiɗa wato amada kenan a hausance. Roƙe ta kasance mai rubutawa tare da rera waƙoƙinta wanda ta fi ba da ƙarfi a kan soyayya, mata da kuma 'yanci a cikin aure. Saboda yadda take goyon bayan 'yancin mata a duniya ya sa UNESCO ta ba ta kambun girma daga Faransa a shekarar 2001 kuma ta samu girma na jakadar FAO a shekarar 2003. umma Sangare ta yi waƙoƙin haɗin gwiwa da fitattun mawaƙa daga ƙasashen Afirka da dama ciki har da Femi Kuti ɗan Najeriya. duniya kuma ta yi waƙoƙi a manyan wuraren tarihin ƙasar faransa da kuma wasu na duniya ciki har da melbourne opera da ke ƙasar ingila yarda ta yaƙi cin zarafin mata da kuma auren yara ƙanana tare da auren mata da yawa cikin halin kunci ta kasance 'yar kasuwa manomiya kuma mai safarar motocin hawa don har tana da motar da aka kera mata musamman mai suna omsang daga kasar sin tana da hotel na kanta mai dauke da dakuna talatin mawaƙiya ta bayyana wa mata da mutanen ƙasar mali cewa mace na iya zama kamar namiji a rayuwa wajen neman na kanta saboda haka yasa take yin sana'a tare da buɗe kamfanoni don wa mata gwiwa kuma ta kasance abokiyar wasa ga Umar da Brahima sangari shahararrun 'yan wasan fina-finan Afirka da waje. takaice dai ummu sangare ta kasance abokiyar fada ga maza bisa sauyin da ta kawo wa al'adar ƙasarsu ta mali musamman game da daidaita mace da namiji a matsayin ɗaya kuma ta yaƙi auren mace fiye da ɗaya tare da baiwa mace 'yancin ra'ayin kanta a cewarta hakan ya samo asali ne bisa irin rayuwar da ta tsinci kanta tare da mahaifiyarta na kunci dalilin auren mace fiye da ɗaya har ila yau umma sangare ta karbi kambu daban-daban daga kasashen duniya bisa kwazo da kuma irin yanayin waƙoƙinta abin da sa ake ce mata sarauniya na waƙa a ƙasar ta mali Eya, eh, dugu jabaye, eh, ye, dugu oh. Eh, Eya. eya eya dugujaba ye an ye dugujaba ye wɔ. kaimala kɔrɔbɔ ye dugujaba ye a kɔrɔbɔ ye dugujɛmɔgɔ ye ba. jaga kɔrɔbɔ ye dugujaba ye kan tɛrɛ dugujɛmɔgɔ ye ba. To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Yanzu kuma sai mu je ga ɓangaren al'adunmu na gado. Duk ranar 11 ga watan Oktoba ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wa 'ya'ya mata kamar yadda aka saba tun shekarar 2011 domin ganowa tare da tattauna matsalolin da ya shafi rayuwarsu ta fanni daban-daban musamman ma dai akan ilimi kuma kamar shauran kasashen afirka najeriya ma ta yi nata bikin ranar 'ya'ya mata kuma ganin arewa ce a baya wajen karatun 'ya'ya mata yasa na ɗauki matsala ɗaya da matan suka fi kokawa a kai ta fannin al'ada wato yadda mazan kan yi alkawari akan bayan aure mace za ta ci gaba da karatu sai kuma su saba akan haka na tattauna da wasu magidanta kuma ma'aikata akan wannan batu na rashin cika alkawari bayan aure ga kuma abin da suka shaida mu hakika na taba zama a gareji na kai gyaran mota sai na tarar da wasu ustazai kamar yadda ake ce musu an ga mutum da gemu da dai kamala na addini haka ɗaya sai yana ba ɗaya shawara cewa zai yi aure amma uwa ya ce sai ta yi digiri shi kuma bai da ra'ayin wanda ta yi digiri to sai shi ɗan yana ba shawarar cewa ai ba wani abu ne ka amsa ai sunan manzon Allah ne za a yi in ka amsa shi kenan in aka yi auren ta riga ta zama taka ba dole ba ne to sai na ga yana ta shawo kan sauran jama'a da ke wajen to ni kuma sai na tuna a'a shi addinin musulunci na farko dai babu dole na biyu babu yaudara yaudara haramun ce addinin musulunci ya hana yaudara ko kan aure amma kuma malam ni da ka fara ɗauko labarin ma sai naga kaman kana bayan su ne wato hakan ya maka daidai <laughs> ina mai da zance ne mai da zance kuma ba goyon baya ba ne to amma kai ya ka kalli wannan ka gaje kaman magana da nake gaskiya kenan a'a gaskiya a ciki so da yawa zaka ga namiji ya amince macen eh in ta shigo gida ta ci gaba da karatu sai kuma ka ji shuru wannan na ga dil ai tunda a gaba na aka yi maganan ki tabbas haka yake abubuwa ne da mutane suke ɗabbaƙar da shi a wannan zamani kuma dalilin su kenan gashi nan ɗaya na ba da ɗaya daga ciki cewa a'a tunda sunna ne ka shigo da ita ai abin kirki ne shi ma karatun abin kirki ne kuma sunnan nan tafi wancan sai suka ɗauke maganan cewa babu yaudara a addini wanda kuma a ka'idan addini da za ka yi auren a haka ka ɗora wancan muna kyauta zaton malamai musamman 'yan zahiriya sun ce ba ma wannan auren saboda babu a cika alkawari eh tabbas hakika kuma na kaji abin da ake tattauna a kai kai wani fuska kake kallon irin wannan yanayi ganin cewa dai a al'adance yawanci yarinya dama daga sakandare ake mata aure kuma da an yi auren nan sai ka ga namijin ya ce ai zan bata ta ci gaba wasu ma kila daga firamare ne amma sai ka ji shuru ko akwai wani abin da kuka binciko yake kawo haka suna mu auya baka imam Cikin. to gaskiya abubuwa ne da yawan gaske ne a ra'ayin kasancewar mace da yawa mazaje sun imanin cewa mace muddin ka gaya mata gaskiya ba ta yarda da kai daga an tafi sun tafi akan cewa mafi yawancin mata sun fi da karya daga karyar da za a zaka idan ka fito ka ga musu gaskiyan al'amari daga sai ka sun ja baya haka kusan kashi saba'in cikin mazaje a yanzu suna da wannan yaƙinin cewa mace ya mace ta fi son ka gaya mata karya da haka akan haka ne sai ga san namiji sai ya yaudare ta cewa zai ƙyale ta zai ƙyale ta a ƙarshe kuma sai zai ƙyale. ta yanzu dai idan aka ɗauko kundin tarihi maza suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tauye karatun 'ya'ya mata to ah, ba haka bane ba haka bane ga haka zan ce tashi ɗari bisa ɗari wani lokaci ita kanta macen ma idan wani lokaci ga rayuwarta a gida tun farko idan shi namijin mijin ya lura cewa na tsatsiya ce ma'ana in ta fita za ta kama kanta ya riga ya gama ta sai ga yayi zai iya dai kare ta amma muddin ya lura ya fara hangen wasu abubuwa haka mai ta bata da natsuwa yadda ya kamata to yana tsoron fitina in ta fita din nan kila ta ji ta kuma shi abin da ba shi bane dan haka sai ga shi kuma canza ra'ayi ni sai ga kamar ka zauna da matan ka kai mata bayani ai akwai fahimta tunda yawanci ma fa da iyaye ake wannan alƙawarin amma kuma sai a ki cikawa eh to yanzu misali ka zo ka aure mace kila cire ita din kana cire ta gurgudun samun iko sai ka can aka bata admission a university aka ce mota aka ta kawo maka ainihin admission lita din sai karancewa lalle za ka biya wajen dubu ashirin kai kuma baka ajiye ko da dubu biyar ba to ya za ka yi da ina ganin kira da nake so in shine a iyaye don suna da hali su ga mijin nan bai da hali to su taimaka musu ma'ana sai da akuya sai ta dawo gida ta ci musu danga a'a ba haka ba ne ah, to shi kusan haka ne malam me kake ganin wani hanya ya kamata a bi wato a kauce matsalan nan to kauce matsalan nan ba karamin aiki ba ne kuma ba karamin a ba ne in gare na farko akwai abin da nake kira gani ga wane ya isa ga wani tsoron allah na haɗu da mata manya wanda sun yi ilimi sun digirgire kuma ga suna neman miji sai na ga wasu mata waɗanda su kuma basu kai wannan matsayin ba suna ab to gashi ta dawo mu kuma abun ma da muke da shi take nema haka su kansu su ma matan suna ma ilimin su zagon ƙasa da irin wannan ɗabi'a na al'ada idan na fahimce ka sosai kana kokarin kare ku kenan maza ai aini ban ce da ma matsalar daga gurin ku bane ina magana ne akan idan aka alƙawari da mazan eh. idan macen ta shiga gidan sai kaga kuma sun saba tabbas akwai zan iya cewa tunda ni ina karantar da jama'a sun fi dubu kaza kuma nakan tattauna da ɗalibai na maza da mata na samu irin waɗannan matsaloli cewa zan iya cewa kashi saba'in cikin ɗari lalle maza ne ke saba alkawari amma kuma tabbas kashi talacin cikin ɗarin nan mata ne ke saba alkawarin na gani ma idanuna ni har na je na shiga tsakani yarinya ta ce e za ta karatu bayan ta haihu ɗaya ta haihu biyu ga admission ta ce faufau a ita da karatu sai dai ana yi a lahira ni na ga wannan ba ɗaya ba biyu ba shi sa kika ji na kasa miki to amma wani bin baka ɗan bincike ka ga me dalilin ta tun daga lokacin da ya kamata a ce ta koma makaranta ga kuma yaya to ya za ta yi dalilin da zai iya kawo wannan ko kuma na yake kawowa a bisa bincike na kin ga kamar maganan akwai wata abu da suke kiran shi soyayya yarinya yar shekara goma sha ɗaya bera da ita ta zo mawaƙe-waƙen soyayya ta zo mu ita ina saurayinta kafin ki ce wani aiki karatu yana da wahala karatu sai da tarbiyya karatu sai da natsuwa karatu sai da jajircewa zai ce to zaki karatu sai ta amsa e tana shiga sai ta butsare ta ce ba ta yi ba wa'annan shine na samu a cikin mata sai dai kamar yadda na faɗa kashi saba'in cikin ɗari ko bakwai cikin goma lalle maza ne da laifi akan wani abu su suke karya alkawari amma lalle kam mata kashi talatin bisa bincike nasu su ma suna da nasu bayan haka ne kuma na nemi jin ta bakin wata 'yar makaranta hadiza garba ko akwai abin da suka gano ya sa mazan in sun yi alkawari sukan saba bayan aure game da karatu sai ta ce gaskiya dai a farko karya alkawarin karatu gaskiya daga wurin mazan ne dalili saboda akwai abubuwan da muke ganin mu a matsayin mu na mata da yasa na ce haka don komai sai da dalili na farko za ki ga za su yi alkawari in fact wani lokaci ma su ne za su rinka bin iyayenki su ba iyaye ba su riga su yi aure da ke saboda suna ganin haƙƙin su ne su ilimantar da ke su baki wannan ilimin sai a rinka rukuwa zan sa ta ci gaba zan yi menene zan yi kaza zan yi kaza sai su ji daɗi su ce to na a yaro na gari bari na mu bayar sai an gama aure sai kuma ya zo ya ce a shi gaskiya rashin yadda shi ne na farko da kishi sai su ce su a su sam dan menene zaki shiga aji bayan ba mata kaɗai ba ne maza da mata ne malamin ma wani wasu lokacin maza ne kina da kin yi kyau kin menene na farko ila wani in ya yarda kuma sai ce liƙafi da hijabi kina ta haka dan kina san ilimin sai kuma ya zo ce shi kuma san bai ma yarda da haka ba zauna kawai dan ya faru da wata a makarantar mu mijinta ilimi ne da shi dan har ya kai matsayin likita likitan ilimi ba a ce doctor ta zo ta fara karatun na lami lafiya lau muna tare da daɗi ba daɗi ran takin tana da ciki mu taimaka mata da assignment a mata bayani tana fahimta daidai yanayinta sai kawai ya zo kuma ya ce shi ya fasa saboda menene eh, jami'a ana kallonta ana yana menene bai san da wa take zama aji ba bai san yanayin malamai rashin yadda dai da kishi wato wannan rashin yarda da kishi na daɗe ina jin shi a matsayin ki na mace kun bincika kun gano me yake kawo haka ni ina iya ganin kamar ko idan namiji ya auri mace akwai yanayin yanda dai zai sa dai ba zai yarda da ita ba koko eh to ba haka bane dai a bisa ga nawan binciken a matsayin mu na wa'inda muna karatu kuma muna amfani da ilimin da muka samu sai ya zama na cewa mun yi bincike mun gani sai muka zo muka gane cewa a'a yanayin rayuwa ne shi ya ɗauko fil asali daga wurin shi mai yiwuwa yana shiga jama'a mai jama'a ne ana hulɗa da kin gane di da mata a yi hulɗa ofis shago intanet ina kin san social media ina ya zo mana da abubuwa da yawa to kasancewar shi namiji ne zai iya akwai abubuwan da zai daure akwai abubuwan da zai gani har ya zo gida ma ya baka labari ku yi da har ya ku wuce wurin amma sai ya ga kamar ke ba za ki iya wannan jajircewan ba da kau da ido da waye sai ya gwammace kawai gara ki zauna a gida shi zai iya control din komai har ila yau dai a matsayin ki na mace wanne hanya kuke bi ganin cewa kun shawo kan wannan matsala eto eh akwai hanyoyi da dama na farko kamar yadda wani darasi da muke ɗauka shi psychology gane ilimin mutum a dai dunkule za ka fahimci za ka fara fahimtar wa kake zaune da shi e tun daga waje mai fahimta ne mai faɗin gaskiya ne mai yarda ne ko ko bahagon mutum ne to a haka dai za ki san yadda za ka tafiyar da al'amarinka in mai fahimta ne fara ɗaya kar ka sa ƙarya a al'amarinka duk abin da ka gani faɗa saboda mai fahimtar ne zai gane zai kuma hankalin shi zai fi kwanciya zai biyan da ya kamata in kuma ba hawa mutum ne shi ma ba ƙarya za ka yi ba a'a za ka san iya magana ma wani abu ne sai ka san da za ka tafiyar da abu ka nuna mai mahimmanci ai ba farar ɗaya ba a hankali a hankali a hankali kai ma ka wanke naka zuciyan ka gyara hali in ma akwai wani kuskure da kanshi zai zo ya fara fahimta zai fara ganewa har ya zo ya yadda ka cimma burinka a malam mu'awiya ka ji abin da wannan baiwa Allah ta faɗa ko akwai wani ƙarin bayan da za ka yi a kai Mm, gaskiya karin bayanan shi da kawai ah, yana da kyau wato tun rangin ya kace turan zane tun lokacin da ake soya kamar ita tun ta faɗa nan ya kamata a ce akwai wato mu'amala mai kyau ya zama to ba zargi tsakanin baya ka nan kuma idan ki ya zama to matsayin ki da ya mace kina nuna mishi kyakkyawan ɗabi'a ta yadda ki zai yadda da ki na da kin fara nuna mishi wani ɗabi'a haka muna na tun kafin a auren kuma kike shiga misali a ce samarin ki tsohon samarin ki suna kiran ki a waya kin ga irin wannan ko kuma a'a kin fara yin tugo ko kin fara yin facebook yana ganin samari ki daga tun daga lokacin da fara shakka akan al'amuran ki yana ganin kamar kila kina kulla soyayya da wasu mutane a waje um, su mazajin ya kamata su gane cewa dan adam dukkan ajizi ne ba za ka aure annabiya ba kai ma kanka aka ce za ma hisabi akan duk abin da kake a rayuwa to ina ganin ita ma za ta da kai ba dama kila halin shi ne bai yadda da kanshi ba shi sa bai yadda da mata ba kuma wato ina duk da dan adam da ajizi ne to mallan tukur ko me zaka kara akan wannan bayani kusan abokan zantawan namu sun daje duk abubuwan da ya kamata a daji abinda zan kara a nan shine cewa su maza su ji tsoron allah su ma matan su ji tsoron allah karo na biyu kuma shine komi a hada da addu'a a rika wa allah a wallafa masa shi zai samar mana da mafita domin wasu abubuwan sun fi karfin mutum sun fi karfin namijin sun fi karfin macen allah ne zai wallafe shine zai buɗe hanyar da za mu samu mafita al'umma ta samu ta natsu ko miye daidaita a tsakaninmu to abin da zan ce kenan game da wannan al'amari na rashin cika alkawari a kan ma'aurata. To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa ni hawa kabir na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.